اللهم من يعبد بك ويشرك بك وانا استغفرك بما امنت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بشر الله من مسلاتين وذكر مخلصين امتنان انظر ما هي قصه عليهم يريد على يملكهم الصدقه لا يعرف ان الصدقه الجاريه من الله فتشميل الليل شهر يوم الهجره شكرا لله الهجره a wannan lokaci na mu da gaba za mu tattauna akan wasu abubuwa guda biyu a nan na fara da mu tattauna shi ne alaƙar ɓangarorin tauhidi da wasu da sunan su a galibi abin da muka ce karanta a sakamu na na tauhidi shi ne mun sani cewa ana da wasu sarki a shi ne abin bauta kwaya ɗaya sana'a ɓangarorin tauhidi guda uku muna da abin da muke cewa tauhidi da rubiya a dole ne da bibiya sana san kai bida sun haɗa wasu fara amma a wani karatun nan abin da jami'ar kai da tattaunawa shi za mu yi mu ga abin da ana da kuɗin sarki ya faɗa mana hari wanda suka dungule da abubuwan da ya faɗa wa sannan za mu gano kuma hukumar da ya sa ana da kuɗin sarki ya faɗa mana abubuwan a wuri ɗaya me yasa ana sarki ya faɗa tauhidin rububiyya da tauhidin rububiyya da tauhidin asma'u wasu faɗa a wuri ɗaya

kada ga Allah mai sarki da bauta shi kai ba tare da yi masa wani abu na tarayya ba shi ne makasudin halittar kan adam shi ne makasu da halittar aljanu kuma shi ne makasu da gina duniya da bayan shi ne makasu da yasa Allah sarki ya halitta wuta kuma shi ne makasu da yasa Allah sarki ya halitta aljanna shi domin a muzo duniya mu zo ana sarki shi kai ba tare da mun hada shi da komai ba a gaban ya kasance mun rubiya domin ne a gaban shine ikirari na cewa Allah madaukakin sarki shine mahalicin komai kuma Allah madaukakin sarki shine mamallakin komai kuma shi yake gudanar da dukkan al'amuran da suke faruwa a cikin duniya wannan tauhidin kusan dukkan wani mutumi ko dukkan wani halitta da yake da hankali ya yarda shi ya yarda shi wa Allah ne kaɗai ke halitta ya yarda shi Allah ne kaɗai ke gudanar da komai a cikin duniya ya yi ana mai sai shi ne kai karantawa wannan harka kwanar da da suka yi ta kaba da nabi sallallahu alaihi wasallam aka yi mana da su aka yi da su aka yi kan yaki a kan da aka yi da wannan da annabi sun yi da wannan dalili dukkan kafin sun yarda annabi sallallahu alaihi wasallam shi kan ya yi cewa kafiran da makka sun yarda da wannan ba a tauhidin duniya tauhidin halittar Allah da yawa duniya ko yawa bayan duniya a tattawa na ake da kafin an yi ma da a kan tauhidin dukkan abin da ana san ke daura na bauta ya zama ana danganta masa shi kai ba haka da kowa shi ba a nan da bin sallallahu alaihi wasallam ya jinta na da maka to abin da muke so mu duba yau shi idan muka ga wannan bangare na farko kuma ga bangare na sai mu ga alaƙa su kuma sannan sai mu ne kuma bangaren tauhidin sifofin Allah ya yi yadda ya kamata mu a matsayin musulmai mu ribaci tauhidin sunayen Allah da sifofinsa saboda in muka zo muka shigo wannan bangaren za a ga cewa matsayin su ba karamin asara na kai ba shi ne musamman da tauhidi sosai ba Allah da shi sai ya gaya mana cewa shi ne kadai wanda ya halitta kuma kowa ya yarda cewa ana shi ya halitta wannan shi ne shi ne tauhidin rububiyya tauhidi na halitta Allah sai shi ne kadai halitta ba ba wani halitta sai Allah a misali a cikin sunan al-Qur'an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 والشمس والقمر ليقولن الله فأنا تؤفكون Muna nan akan sauki abin da faɗa mana shi ne idan da annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce ya Muhammad inda za ka tambaye wannan kafiran man khalaqa samawati wal ardh wane ne wai ya halicci samai waye ya halicci kasai wa sakhara shamsa wal qamara wane ne ya hore rana take gudana a kan layin ta ba ta kaushewa ba ta musu fitowa ba wa ya shi wata ya hore shi ke fitowa ɗan kankani yana girma kaɗan kaɗan har ya gama girmarsa sannan ya fara kuma na tantancewa har ya ba a ganinsa kafirai gaba bayan za su ce ne ya rubu nan ba za su ce Allah sarki shi wannan aikin kaga wannan tauhidi na rububiyya tauhidi na an yadda Allah shi ke halitta kuma shi ke gudanar da kafirai ma sun yadda ki sa Allah ya kusa abin mamaki fa anna ku ku Allah ya ce me yasa ake karkatar da hankalin ake hana ku bauta Allah ku yi bauta a rata da zarin abubuwan da ba abubuwan da ba Allah a nan a Allah ya yawanci kowa da kowa ya yarda wannan tauhidi haka Allah ya saka ka ba cikin yi ta 33 cikin rayayye Allah ya ce fa'ul afala da yawon yin yadda da kama wa yake guda da kamula yadda yake so lokacin ka za a yi sinin lokacin ka za a yi zafi lokacin ka za a yi damuna lokacin ka za a yi kaza wa yake yin wannan ba Allah ba fa sai ya turu nan ba Allah ce kafirai da dukkan wanda ya yi yana bauta Allah ba wani Allah ya ce wannan aiki fa'ul afala da yawon Allah ce me yasa ba za ku kiyaye kuma Allah ya kuka kai da

Allah sa maka wuta da ka san miki idan muka dauko ne da wani muka dauko ne sai mu hada su ne guda sannan za ka zama cikakken musulmi da kake ka wuya Allah ya sani ya sani qala wa ma rabbul alamin da kuma ana so a dinga bauta tsara a matsayin da na mutu a kuma bautar ubangijin bayan Allah Firawun ya tashi sai ce wa ma rabbul alamin yanzu da wannan annabi na tambayar hannun Musa cewa ya ce Musa sabuwa ne ubangijin dukkan duniya da kake cewa a ta masa a bar da mutane a kuma bauta ne shi kadai nan Musa sai ce wannan samawati wal ardh ubangiji na shi ne ubangiji ne ya halicci sammai da kasai ma bai nan ma da abin da yake tsakankanin su na mutane na ciyayi na bishiyoyi na dabbobi shi ne ya halarce su in ci boke don ku masu ne qala Firaun a nan da ya ga Musa ya ta masa wannan kalubale guda daya sai a kan Firaun ya ce wa wanda suke tare liman hawa wa san yi wai ba ka ji abin da Musa ya faɗa ne ba ka ji abin da Musa yake faɗa nan Musa ya yi an masa wannan an ana da wani wuce magana a kai ta ga mutane a wajen da an su sai ya ce ba da ku. annabi Musa sai ya ce ubangiji ya ne ce abota masa da shi ubangiji ne wa rabba abaikum alawali kuma iyayenku na kan kuma shi ubangiji su Allah ya san shi ya ce annabi Adam har zuwa kanka kai ke aure kuma shi ne asal asalin mahaifinka Allah ya san shi ne halice sa ya wa anan ka dinga ta ya da hujjar da za ka gamsa da annabi Musa ka gamsa da mutane suke wajen sai ya kokarin kare wani ta da hankalinsu قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون sai ce jama'a ku saurara kun ga wannan annabi da aka aiko muku wannan dan sako da aka aiko muku wallahi mahaukaci ne mahaukaci ne yanzu kaga ya ɗauki hauka ya ɗora annabi Musa alaihi salatu shi ya sa annabi Musa a mahaukaci bane amma hikima ta annabta annabi Musa ya sai masa magana ta hankali sai ya ce ba ya rabbi nafsi wa rabbi ya ce ubangiji na fa shi ne ubangijin mafisar rana shi ne ubangijin mafaɗar rana wa ma bayyana ma da abin da yake tsakankanin su in kun tsinci akalin in ku da hankali wannan wata ba a bayan da kuma shi fir'auna ya ce inna wasilakum allazi ursila ilaykum la majnun Fir'auna ya ce wa mutanen sa annabi ne aka yi muku annabi Musa ba mahaukaci ne. Annabi sa ya tashi rama ma sai rama cikin jima sai ya ce ubangiji na shi ne wanda ya mallaki mafitar rana da mafaɗar rana da abin da yake tsakanin su don kuma su hankali ne. Kaga sai annabi annabi Musa ya ba da hujjar da ke nuna Fir'auna ba shi da hankali shi annabi Musa dole wanda suke sauraron sa suna da hankali. Allah samu ya fahimta. Wannan ya tabbatar da kenan su ma sun san sai da tauhidi na Allah sai da shi ne ka yaro bauta kuma shi ya dace a bauta amma suka yi tsawon da suka yi suka yi suka yi ba za su bauta Allah ba ku sai da masu suna ba bauta sannan Allah ku ku sai ka kasar da tauhidi zama tauhidi cewa Allah shi ne kadai da yake halitta babu wani wanda yake halitta an ba Allah كما قلت لك في جزء من الآية أو ربما تكلم الإنسان من يوسف ولقد abin mamaki sai yau da da ya waye ne Allah yana faɗa shi ma yana faɗa Allah yana cewa abota ne ne ka ina cewa Allah ba kai kaɗai ya ce abota ba ya ya kamata ana da wasu annabin ba Allah ce sai ga shi musumar rayu musu sa a fili yana da jayayya da Allah sannan Allah sun shi ne ya halicci aljanu wanda kowa ya yi da kafiran da kowa ma ya tafi da Allah ta rasu da Rahman aya ta 15 wa qala qul jaa Allah ne mai su ma a yi kowa da kowa ya yarda to har ma ana wata ke kare da da su ne duk wani ne ya da da su ga ba a cikin ya yi aya ta Allah ya ka أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ya wanda ya halitta da wanda aka halice yanzu Allah zai yi zama ɗaya zai a musu a musu malamai zai yi ayi tarayya da su a haɗa su a waje guda a cikin dukkan su abin abin bauta ne Allah ya ce shi wanda zai yi a faɗa ta zakarun Allah ya ce wani shi mutane ba ku hankalta ne yanzu an yi kaga Allah ya tabbatar mana cewa halitta da Allah musaddada Allah zuwa ɗan wani lokaci da ake yi bari ne zuwa ɗan wani lokaci ɗan ƙanƙani ba da tsoho ma a ba ni kwana ɗaya a ba ni kwana biyu a ba ni kwana uku idan aka yi wannan lokacin Allah ya fa asadda zan yi sadaka wa kun min as-salim sanan da mutum cikin daga cikin bayan Allah anan da Allah ya tabbatar da kowa ya da Allah yake azurtawa yanzu misali ba ma sun yi fassara su ba za mu huta da ita ba cikin zuriya ya ce shi ne da wani wa fi samai wa fi samai رزقكم وما توعدون الله آية يمشي وفي إن الله هو الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أيوة، ولا تحسبن a yi muku isabi kan abin da ke fara ne don wuce da kuta sannan a cikin suratul qaf aya 11 Allah ya ce rizqa madiba rizqan ibad wa ahyayna bihi baldatan mayta kadhalika al-khulud Allah ba ku sai ce rizqa madiba wannan arziki ne gabari wa ahyayna bihi baldatan mayta Allah ya ce mun raya ruwan sama mun raya wani gari wanda yake matacce Allah ya ce da zai ka rubuci kuma hakan da zai a yanzu wannan kowa ya yarda kowa ya yarda cewa Allah ma da sai shi ne kadai ke rayawa Allah shi ne kadai ke kashewa wannan musulmai da kuma kowa ya yarda wannan to a matsalar cikin tasowa shi ne duk wani na bauta da za ka jingina wa kowa wasu Allah yanzu kama cikin jami'in mabawar bayanin ila da kowane mutane shi a cikin wani shafi na dari da goma yake cewa duk yadda da adam ya yi da wa'annan ayoyin da karanta a baya na halitta na kashewa na rayawa matukar ne yadda Allah mutum sarki ne kai ake wa bauta a tabbatar da kalmar babu bauta da gaskiya sai Allah ba a kore kuna wani abu bauta koma bayan Allah a tabbatar da bauta ma Allah ba shekaru da yake an samu ittifaqi malaman duniya har yanzu nan kuma har me yasa saboda in da irin wannan tawili da yanzu kai kake tunani ne kafin da maka masu yabe shi na cewa Allah ne arzikawa Allah ne kashewa Allah ne rayawa lokacin da aka zo babu bauta ka bauta Allah shi kai ka ga sai ka hada da wani babu tawakkali ka dogara kai Allah ka ga sai ka hada da wani babu nema daga dogara da Allah sai ka hada da wani babin da Allah sai ka da wani babin tsoro da kwaɗayi gagara hada da komai babin liyanka babin duk da ake yin sa da Allah masai in ka kasa sai ka da wani to a nan yanzu kai ma da ɗaya kayan cin ya zaɓe Allah ka samu da su masu yanzu kamar misali abin da Allah ya ja hankalin mu a kai shi ne idan ko ka yarda da wancan dole sai ka yarda wannan Allah ya faɗa sa a wajen ne dukkan su ayoyin an dinin da hankalin dinin hankalin ka akan ka yadda to sai ka kawo kan wannan tauhidin a ibada in ya ji hankalin ka akan tauhidin rububiyya sai ka yadda sai ya hankalin ka akan tauhidin rububiyya sannan ka samu hikima da kafaran da rubarka da kuma wanda a yanzu masu gaba kan su Allah ba ku sarki da banza don misali cikin suratul Yunus ayat 31 Allah ya ce kuma yanzu ku sama qul سيقولون الله فقل أفلا تتقون أنا هذا يسير هذا أكون لك من يقوم بمثل آيات هذا يسير قل من يرزقكم من السماء والأرض كما يسير محمد صلى الله عليه وسلم ويسوي أن مثلا ما يلي أن تاسل بالسمي وسمي سفو daga kasai sirrai su fito amma yin mutum sama wa abu tsara kan mai suwa ne ne mai ji da gani wata nufin da ake da mai ce fasayakun Allah Allah ya ce kowa zai yi ce Allah ne ke ya za a yi tsohon rububiyya ta kayi kafin sun yadda musulmai sun yarda sai Allah ya ce a fakun afala tattaquna shin me yasa ba za ku kiyaye dokokin Allah na ku bauta masa shi kadai kada kuma tarayya da kowa ba na kuma tauhidul rububiyya don ya kare da su Allah ya sa mu kyauta wanda shi ne hikimar da kada ka haɗa da komai ba sannan wani da suke son su ba ai aya sai ka san abin da za su yi shi ne Allah ne ya ta samai da kasai ba a wanda ya halitta samai sun sani da aka da da mana da shi wannan ba kuma kansu ba su wannan ba da aka sun sun da san wannan aikin ba aikin kuma kansu ba aikin haka ne sana ya ce kul a ta bakin yanzu ne auliya da yake shi ne da ku kuma bayan Allah a matsayin abin da ya mai da shi da wani لا يملك لأنفسهم نفعا ولا ba za أبا منهم فبزاس يملك su wani abu. amfani ba su karantar su ma ba san su wala sannan ba za su mata ka san su na ba su ba da zina su ma kai a matsayin da ne ba musu kaga anan Allah sai shi yasa mai wanda gabanci dole musulmi ya kamata ya ya kula ba duk abin da kaji an gida Allah da si an sifanta Allah a Qur'ani za ka ba shi wannan sunan Allah ba ko wannan sifar Allah ba shi so da akwai abin da an sifanta Allah da shi amma na kasa ne da shi Allah ne da haka sun ne sa mu iya gane wannan Allah ya sa mu fahimta dan wanda ka samu a babin sunaye suna da rafi suka yi yawa sai ya ɗauko zuwa suna abdul kaza abdul kaza a sunayen da kuma ba a yi malamin da sai sunayen sunan Allah ba sannan kuma da ɗauko zuwa sunan jami'a kan da an ci gaba da sake yi ko shi da wannan yake cewa da dan ta sun su a ba aya ta 80 da Allah ta rana kuma wasu wallahi asma'ul husna fad'uhu biha imam al-qurtubi yake cewa shi wannan aya da Allah yake cewa Allah yana da wasu sunaye kyawawa idan za ku wuce Allah ku roƙe shi da wannan sunayen al-qurtubi sai yake cewa abin da yake kamata shi duk wani musulmi ya sani Allah mutum sani kina da wasu sunaye da sifofi da suke da alaƙa da shi Allah ne sannan kuma wannan sifofi ne wannan sunayen na musamman ne ga Allah sannan wani sirri ne ga Allah sannan wani taimako ne da shi bawa wajen samun kwalala da ɗaukaka a duniya da lafiya Allah ya samu kanta a sunan Allah za ka samu ɗaukaka duniya da lahira a sunan Allah za ka samu ɗaukaka duniya da lahira sannan kuma a cikin lokacin da kake buƙatar neman taimako ko wani abu a wajen Allah Allah ya ba ka wani sunan a matsayin hanya na samun abin da ke hannun Allah a aljanna ce a wadata ne a arziki ne a ɗaya ne sunayen da Allah ya ba mu Allah ya ba mu wani fasodi ne wanda za ka yi Allah da kai amfani da sunayen ka samu amma da kuɗi yake cewa sai mutum ya sa ya ya haya har yake cewa ta na kai a kowace suna tawassuli da sunayen Allah da sifofin Allah a suka yi wannan a matsayin shi ne babban hanyar tawassuli da kan bukatar su duniya da lafiya sannan abu ne ba ku ba su kan wannan sunayen Allah akwai al-usul wal furu akwai wadda tushe ne akwai wadda kuma rasta ne mu fara nan a sunayen Allah akwai wanda sunayen Allah su ne jijiya sunayen Allah akwai wanda su sun su ne akwai wanda kuma rasta suka ne Allah ke kai da ya tabbatar da wannan a cikin Isra'a ta da da Allah ya zuwa ba She names the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kul she names me. Kul Allah, kul Allah, wannan shi ne asu sunan Allah na asali. Awidu Rahman, ko kuma ku roki sunan ko kuma ku roki Allah sai ka Rahman. Da ka Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dukan su rassa ne daga asalin ismin Allah Allah. Shi yasa Allah ya ce Allah sai ce au ko kuma kul Rahman, duka sunayen Allah ne. Sai ce Allah ya ayyan matan هو من لا أن لا يشرك هو الله هو الرحمن هو الرحيم هو الملك هو القدوس فله الأسماء الحسنى ألا تسكن الشوارع ويكون لكم مسكن شيء مثل ما جرى في فتح الباري مثل ما كنا شافه كريم في الآية يمكن سوى شو سنة الله يكون guda 99 da tara ne ba da kamar da nan ya ɗauka sun yi bukari da musulman da ainihin hakim da musulman na nan da bishe ba da musulman muhammad da manzala sallallahu alaihi wasallam ya cewa ana san yana da suna yayin da ya san da kafa san da aima mun zai tsaka da suna isman ne a cikin da wani da wani sa da kada janna manzala ya ce Allah da suna yayin da guda 99 dari ba daya man asaha da kana janna duk wanda ya kiyaye sunan zai shiga janna to shi ke majalisi ke cewa ba haka ne abin da ake bayyana mana a wannan nan sunayen Allah babu wanda ya san sai shi Allah ne ba cikin da tara ne saboda akwai suna sunayen Allah da ba sa cikin ta sai da tara ko malamai sun nuna sunan Allah ne Allah ya faɗa mana wannan sai faɗa mana abin da yake jikin suna sunayen cikin da tara manzo Allah ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman lalle ga Allah ba sarki akwai wasu sunaye guda 99 ɗari ba ɗaya sai manzo Allah ya ce abin da yake kan wannan sura ɗari ba ɗaya man asaha da kalan janna wanda ya kiyaye su to ya shiga aljanna wannan shine abin da yake kan wannan sura cikin ta amma bayan su akwai sunaye annabi ya tabbatar da a cikin hadisi Abdullahi ibn Mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ko Allah sai ya ce as'aluka bi kulli ismin huwa lak manzo Allah sai ya ce ya Allah ina roƙonka da dukkan wani suna da dama na kare sammaita bihi nafsaka Allah wannan sunan kai ka sa wa kanka aw anzalta fi kitabika ko kuma ya Allah ka saukar da wannan sunan cikin A aw allamta wa adam ka, ko kuma ya Allah ka sanar da bawa cikin bayanka aw ista'tarta bihi fi ilmi ghaibika nan da mamu shayi mazala sai ce ko kuma ya Allah ka tasirantu da shi a ilimin gaibin da yake wajen ka malamai suka ce kenan karkashin wannan a wasu ta asarta biyu ilimin gaibin da ka akwai sunan da na Allah wanda baya cikin wannan cikin da tara kenan akwai sunan Allah da yawa da shi Allah ne ya san Allah sa mai fahimta sannan abu na shi ne kamar da sani shi ne shin sunayen Allah kan kifiya ne ko kuma iya da musulunci sai da kai a nan za ka ɗauko kawai kuma yanzu ka shayar da ka za ka ɗauka ce ka zama sunan Allah ne saboda malamai suka ce sunayen Allah kan kifiya ne ba a yadda kai ka zo ka kana cewa kaza ma sunan Allah bane kaza ma sunan Allah bane ya dace a sa Allah sunan kaza bai halatta ba saboda wani abu ne da yake da alaka da zakin shi Allah bane sannan lalle a yi shi mummunar kawai wannan sifa da ita ana amma ba sunan sa ba to ma suka ce akwai irin wannan sunayen da sun zo zamani suna nuna kamar sunayen Allah ne amma idan a cikin su akwai tawaya a cikin su akwai nakasa malaman da suke shirin asma'ullah da suna da wani mai manzi a cikin littafin da ya shirya asma'ullah da suna kamar mutu a nuna da ya mawa da bai kawai kamar a rayu ana da da a bitin da ya ta asma'ullah da suna duka malaman suke ce wani suna ne akwai sunayen da wani da za mu tsaya kansu kamar misali akwai sunan Allah na shirkita a cikin sifa